Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. cikin wannan shirin za mu ji cewa shugabannin manyan kasashen duniya bakwai masu ƙarfin faɗa a ji na nan faransa inda suke taron nasu za kuma mu ji batun gwajin shu'umin mukamin nan mai linzami ta ƙasar amurka ta yi sai mu taɓo najeriya nijar kamaru har da chadi saboda haka sai a yi sauraro lafiya wadala yanzu sai mu shiga cikin shirin tsundum A yanzu haka shugabannin manyan kasashen duniya bakwai baya ga rasha na taron su don duba wasu batutuwa da suka shafi duniya da kuma bukatunsu. Ga Muhammad Salisu Hamisu da ƙarin bayani game da wannan taro. Taron na Bearis zai soma ne a cikin tsananin rashin jituwa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da sauran ƙawayensa dangane da batutuwa da dama da suka hada da maganar aikin samar da makamashin nukiliyar Iran yakin Siriya da kuma yarjejeniyar ɗumamar yanayi ta birnin Paris da dai sauran makamantansu. Har zuwa shekarar da ta gabata dai, duk tarurrukan da gungun Naji Sabun ke gudanarwa na karewa ne da sanarwar bai ɗaya da ke kare muradun ƙasashen nasu. Sai dai a shekara ta 2018 a Canada, shugaban Amurka Donald Trump ya ƙi saka hannu kan sanarwar bayan taron da shi da kansa ya amince da ita. a shekara ta 2017 haɗakar ƙasashen ta gamu da baraka kan batun ɗumamar yanayi kuma shine taron farko da Trump ɗin ya halarta a Cecil ba tare da ya ce uffan ba. Amma kuma 'yan kwanaki bayan taron ya bayyana fitar da ƙasarsa daga cikin yarjejeniyar hana ɗumamar yanayi ta duniya ta birnin Paris. gabanin fara wannan taro na waɗannan ƙasashen duniya bakwai masu ƙarfin komi a duniya da ake yi a faransa shugaba emmanuel macron mai masaukin baki ya karɓi bakuncin firaministan birtaniya boris johnson inda ɓalo-ɓalo shugaba macron ke shaidawa boris johnson ɗin cewa ya goyi bayan ƙarin wa'adin wata ɗaya don birtaniya ta fice daga cikin ƙungiyar tarayyar turai michael kudason na da wannan rahoto kamar dai yadda shugabar jamus angela merkel ta yi a ranar laraba macron ya goyi bayan karin wasu kwanaki talatin don lalubo mafita game da batun da ya shafi kan iyakar ireland wadda shi ya yi wa tattaunawar kafar ungulu tun shekarar 2017 sai dai shugaban na faransa wanda bai yi musun cewa ya yi kaurin suna a matsayin wadda ya fi tsauri a batun ficewar birtaniya daga kungiyar turai ba ya yi watsi da bukatar johnson na soke matsayar da aka cimma tsakanin tsohuwar firaminista theresa may da kungiyar tarayyar turai batun da ke janyo kika. alaka shine na ɗauke dukkanin shamaki kan iyakar Ireland wadda zai hana dawowar binciken kan iyaka tsakanin Ireland da arewacin Ireland wacce ke karkashin ikon Birtaniya. Yayin da Johnson ke ganin janyo wannan shamaki karan tsaye ne daga dokoki da ma mutuncin Birtaniya a matsayin yantattar ƙasa. Tarayyar Turai na jin cewa mai da bincike zai dawo da rikici a tsakanin yankunan biyu da suka ɗare. Tunda Boris Johnson ya ɗare kan karagar mulki a watan jiya batun ficewa daga ƙungiyar Turai babu yarjejeniya ya daɗa kamari abinda masana tattalin arziki ke ganin zai kawo kawo nakasu ga tattalin arzikin ƙasar. a farkon wannan mako mai karewa ne dai kasar amurka ta yi gwajin wani shu'umin makami mai linzami da aka haramta wanda ya sa rasha a juma'an nan ma ke barazanar ɗaukan wani mataki bayan da shugaba vladimir putin ya sa a yi bincike kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na shamsiya hamza ibrahim ba ma kawai rasha kawai ta bayyana rashin jin daɗi game da wannan gwaji ba ƙasar china ma ta nuna amurka ba ta daidai ba a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje na ƙasar china jen shuang wannan mataki da amurka ta ɗauka ka iya tunzura wani sabon hare-haren makamai da ka iya janyo barkewar fada da zai iya mummunar illa ga yanayin tsaron yankunan da ma kasashen baki daya. jangi ya kara da cewa ya kamata amurka ta mance da tunaninta kan haddasa yaƙi ta bi sauyin yin abubuwan da za su kawo zaman lafiya da martaba a yankunan da ma kasashen. an harba makamin mai linzami ne daga sansanin sojin ruwan kasar da ke tsibirin san nicholas island a tekun los angeles harin da ya ya zo ne 'yan makonni bayan da kasar amurka ta wargaza da daddiyar yarjejeniyar nan na zamanin yakin baka da ta haramta makamai da rasha sashin tsaro na kasar amurka ya ba da sanarwar cewa kasar ta yi gwajin wani irin makami mai linzami da aka hana ƙarƙashin yarjejeniyar imf na kasar da rasha wanda suka kulla a shekarar 1987 Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai Sudan, inda bisa dukkan alamu aka kawo ƙarshen tarzoma da ake ta samu a ƙasar tun bayan wance kalar da gwamnatin tsohon shugaba Omar al-Bashir. Wannan dai na biyo bayan yarjejeniyar zaman lafiya da raba mukamai daidai wa daida da aka cimma tsakanin soja da ke jan ragamar mulkin ƙasar da kuma ɓangaren masu bori. ganin yadda mutan kasar aka yi ta rugunsumin murna saboda kai ga sanya hannu cikin wannan yarjejeniya ya sa muka tuntubi dr tukur abdulkadir na jami'ar jihar kaduna a najeriya masanin siyasar duniya ko ya yake kallon wannan yarjejeniya da kuma fatarsa eto eh, wannan al'amari duk wani yunkuri da za a yi wanda zai kawo karshen zub da jini da kuma a barnata da dukiyar jama'a abin yabawa ne ai sai dai kawai abin da aka da shi shine an ko a baya can an sha tattaunawa kuma a kusan samu mafita amma da ƙarshe sojojin su yi abubuwan da zai ƙara zama rashin gamsuwa ga su shugabannin da suka taso wajen bijire mazaluncin tsohon shugaba da kuma kama karyan sojojin saboda haka fatan mu shine sojojin za su tsaya su yi gaskiya sannan kuma iyayen gijin su da ke makwabta musamman manyan kasashen larabawa irin su masar da su saudi arabia za su kasar sudan za ta kubuta daga Dokta ko akwai wasu darussa ga kasashenmu na Afirka ganin irin rayukan bayan Allah da suka salwanta kafin a kai ga cimma wannan maslaha? To, wato darussan dai ta bangare biyu ne. Darussa dai shine duk yadda soja yake takama da karfi ko kuma jami'an tsaro ko masu jan akala mulki suke takama da iko da suke da shi. Idan jama'an ƙasa suka ce ba su yarda ba, sun ƙi ba yarda ba to babu wani ƙarfi da zai iya tilasta shugaba ya ci gaba da zama yana kan mulki komin ya yi ikonsa wannan darussa ne da ya kamata kasashen afirka su ci gaba da kokari kuma musamman tun da kasa nahiya ce da take da shugabanni na kama karya da yawan gaske ya kamata su fahimci abin da ke faruwa ƙasashe irin su rwanda ƙasashe irin su masar da su uganda da sauransu su kamaru su fahimci wannan da su caji abun darasi kuma da ya kamata a ce su mutanen sudan ko wanda suka jagoranci wannan bidiyo ya kamata su yi shine ci ka tsantsan kada yanda aka wa jam'iyyar yan uwa musulmi ta masar aka yi masu cin amana sojoji suka koma suka yi masu mummunan illa su yi taka tsantsan kada waɗannan sojoji su masu komo gefe iyayen gijin su masu su ƙara ingiza su wajen kasara wannan yarjejeniya saboda ka darussan da ya kamata a fahimta kenan a cikin wannan yarjejeniya. ta bakin dr tukur abdulkadir na jami'ar jihar kaduna a najeriya sai kasar kamaru inda wata kotun soji da ke yawunde ta zartar da hukuncin ɗauri na rai da rai kan jagororin 'yan aware su goma tare da shugabansu kenan julius sisiku ayuk tabe hukumomin najeriya suka iza ƙerar wasunsu zuwa gida a lokacin da suka shiga najeriya neman mafaka a watan janairu na bara mun nemi ji daga bakin malamin tari hamisu na kungiyar fararen hula da ke kamaru wai shin yaya suke kallon hukuncin kotun sojan muna jira mu ji daga bakin masu yi musu magana mu ji wani niyya suke da shi amma gaskiya mu muna gani cewa gwamnati ta jawo ruwa ne yadda za a wahalar da mu domin inda a ce wa'annan shugabannin ta sake su ne ta kira su ne an tafi teburi saboda sulhu da zai fi mana alheri ba ka ganin 'yan awarin sun ba gwamnati haushi ne yasa ta ɗauki wannan mataki ko ya ba ta haushi wannan abu ne da ya kasance na alkali na masu shari'a shari'a daban abin siyasa yadda gwamnati ke ɗaukan abu daban to kaga idan aka kawo cewa karfin gwamnati na ta kwasar domin ga abin da suke ba daidai ba sai a duba abin da dokan ƙasa ya faɗa saboda a zartar da hukunci da adalci abin da mutane suke tuna kenan wani lokaci kuma ai hukuncin da za a iya yi mutum domin ya yi laifi idan an ga cewa an yi masa wannan hukuncin zai tada wani wutan ai gara barin wannan hukuncin To abin da mu muke gani kenan. A ganin ka 'yan awarin sun yi laifin da ya kai a tsare su na rai da rai a gidan kaso? Gaskiya kan su suna so a bukatan su raba ƙasa ne. Su ba wani abin da suke so dai a yare ne da za a raba ƙasa. To amma akwai yadda za a zauna a tattauna da su a kan teburi guda. Yana iya yiwuwa a ja hankalinsu. Yana iya yiwuwa duniya su gane cewa abin da yake wuce fa kaza ne saboda a yi gyara domin ƙasan a wahala ake ciki ake tafiya. a gaida muntar hamisu daga kasar kamaru sai kasar chadi inda bayan ayyana dokar ta ɓaci a lardunan da suka hada da wadai sila da tibesti sakamakon rikicin da ya haddasa mutuwar mutane fiye da hamsin 'yan kasar suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da wannan al'amari shi kansa babban sakatare janar na kare haƙƙin bil'adama muhammad nur ibedu ya yi tar da kalaman shugaban ƙasar chadin idris dabi itno da ya baiwa jami'an tsaro izinin harbin duk wanda ya nemi ya yi wani rikici ga abin da yake cewa Il est vrai que quand on décrète l'état d'urgence pour quelque chose, l'État doit en informer le pays par message, il doit d'abord... A hakikanin al'amari, yayin ayyana dokar ta ɓaci, shugaban ƙasa dole ne ya sanar da a ƙasa ta hanyar sako, ya nemi shawarar 'yan majalisar dokoki, sannan majalisar ministoci ta ɗau matakin ƙarshe. Shugaban ƙasa bai girmama wannan tsarin ba, ya ayyana dokar ta ɓaci shi kaɗai. Wannan ba wata matsala ba ce. Matsalar da ta fi damuwa ita ce baiwa jami'an tsaro umarnin cewa idan wata matsalar ƙiyayya ta kunno kai suna da haƙƙin yin الهربي domin kwantar da rikici a gaskiya mun fusata da jawabin shugaban kasa da ya san karancin horo da rashin biyayyan sojojinmu ba da umarnin harbe bangarorin rikicin kusan karfafa kisan kiyashi ne gare mu muna la'antar umarninsa mai hadari saboda rikici tsakanin al'umma ba za a iya magance shi ba ta fuskan soji rufe iyakoki domin gujewa shigar makamai yana da kyau amma a yi tunani kan sakamakon abin da zai biyo baya ba a magance rikicin al'umma ta karfin soji por la fuerza. yanzu sai Nijar inda ma'aikatar sufuri ta cimma matsaya da wasu ma'aikatanta game da jerin bukatu da suka gabatar mata da yasa suka ɗage yajin aiki da suka tsunduma a ciki. Lihida Muhammadu magatakardan kungiyar ma'aikatan sufurin ya yi mana ƙarin bayani. Abin da mu yanzu muka fata shi na wannan alkawali da minista na sufuri na nijar ya ɗoka muna da yasa hannu bisa takarda da zai kawo muna magani na kukan da muka kawo bisa kai ga hanya abinda doka ta ce tunda duk mu abinda muka tambaya babu abin da ya ƙetare doka ya cika wannan alkawali dan shi dan mu kuma dan ƙasa saboda wannan cika wannan alkawali shi ga sa a samu zama ba mu damar mu yi wani aiki wanda za mu kawo ci gaba cikin wannan tahiya ta sufurin niger shi ba mu damar mu ma 'yan ƙasa aiki yadda ya kamata in ba haka nan ba ko gobe za a komo a gidan jiya tunda mun sha gani a ɗauki alkawali mun yi wannan shekara biyu da sun ka wuce tare da wancan minista da ya shuɗe hakika an ɗan fara kakkama amma hayoyo akwai darina akaba akwai kingin waɗansu abubuwa ta bakin lihida muhammadu yanzu sai najeriya mu fara da bukatar da gwamnatin kasar ta baiwa gwamnatocin jihohin kasar 35 baya ga Legas kenan cewa lallai su mai da wa asusun gwamnati kudade da suka kai naira biliyan 614 da aka ba su rance su biya wasu bukatu da ba basuka da ake bin su amma kuma suka karkatar mun nemi ji daga bakin farfesa muntaka usman na jami'ar ahmadu bello da ke zaria masana harkokin tattalin arziki yadda suke kallon wannan to haka in magana take to amma dama su kuɗin da aka bada su an bada su saboda jihohin da lokacin ba su iya biyan albashi ba da kudaden pension din eh, masu karɓar pension eh. da ke jihohinsu. To abin da ya faru wasu jihohin sai kuma suka ƙi biyan albashin sannan kuma suka kashe kuɗin. Eh. Magana na farko kenan. Kaga kenan kuɗin ma da aka ba su don su yi wani abu na musamman su rike ma mutane da tsadin zahin talauci da yake faruwa saboda ba biya albashi ba ba biya sahin ma'aikata ba da suka yi ritaya to ba ta yi wannan ba. To kaga cewa tun nan suka fara tauye ma shi tattalin arzikin kansa to ha aka zo aka ga cewa kuna da matsala aka je ko ta ina ma za a samu kuɗin nan aka samo kuɗin nan aka baku aka ce ku yi abin da kuke so ku yi da shi to yanzu an ga tattalin arzikin ku ya ɗan taso dan an ce ka biya bashi to menene na tada hankali a ta bakin farfesa muntaka usman na jami'ar ahmadu bel da ke zaria sai batun sake kama mutumin nan da ake zargi da zama kasurgumin mai garkuwa da mutane da ke jihar taraba kenan wanda aka ce soja suka kashe 'yan sanda uku da suka je kama shi da fari sannan suka sake shi ya gudu zuwa kano amma kuma 'yan sanda yanzu sun sake kama shi shamsiya hamza ibrahim na da wannan rahoto cikin sanarwar mai magana da yawun 'yan sandan kasar frank mba ya bayyana cewar an sake kama jagoran masu garkuwa da mutanen ne a layin mai allo da ke unguwar hotoro na jihar kano mako biyu kenan da tserewarsa daga hannun jami'an ni ne hamisu bala wanda yake da inkiya wajimi 'yan sanda suka zo ibi suka kama ni da suka kama ni suna tafiya da ni sai soja suka bi su suka bude wuta har su 'yan sanda suka rasa rayukansu da nan suka ɗauko ni suka kawo ni helikwatar suna na soja suka yanke mun an kwafin da yake hannuna na gudu tun da na gudu ina cikin guya sai yanzu 'yan sanda suka sake kamun Wannan lamari dai ya janyo tsamin dangantaka tsakanin rundunar tsaron biyu wanda hakan ya sanya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kafa kwakwaron kwamitin bincike da zai yi duba cikin lamarin kamar yadda tsohon kwamishinan 'yan sanda na wasu jihohin kasar Alhaji Abubakar Miramri ya bayyana tare da ƙari kan cewa sai an haɗa da hakuri don gano gaskiya cikin lamarin. Kasan bayan da ba a abubuwa da yawa kuma sukan faru bayan an kuskure to ana nan ana kan bincike. Shi sa yanzu mun yi hakuri kowa zai saurara sai mun ji sakamakon sakamakon bincike shi kuma shugaban kasa shi zai yanke hukunci kowa yana da fannin aikinsa kuma dole a haɗu a aiki tare ko da an bata dole a sake shiryawa tun da duk dai kasa ake wa aiki ko ɗan sandan ko soja kowa Najeriya yake ma aiki kuma muna so Najeriya ta ci gaba ta komai ta hana da hakuri. Wado Made yana daga cikin manyan waɗanda ake zargi a ƙasar kan garkuwa da mutane don amsar kuɗaɗen fansa. A gaida wannan rahoto na Shamsiya Hamza Ibrahim sai lagos inda hukumomin jihar suka sanar da kammala zango da masu jigilan dabbobi a motoci za su rika saukewa musamman ma na shanu daga arewacin kasar zuwa kurmi. Alhaji sadu Gulma shine shugaban garejin na Okoba Lagos. A gaskiya yanzu ina ganin ba a ba a kasar muna da hilin da zai dauki sama da tirela 200 a wurin nan insha da mun yi aranjin din shi mun gyara shi yadda ya kamata a tsare to insha Allah muna da tabbacin wurin nan zai dauki sama da tirela biyu a lokaci daya wanda yake ba kamar da ba wanda yake ba kamar samun inda zaka baka tirela biyar duk wanda ya sauke zai fita wasu ma sai an kore su da ma'aikata su samu su bar gidan ba kuma cikin son ransu ba wanda yake kaga direban da ya taso daga sokoto ko kebbi ko zamfara ko maiduguri ko adamawa ya zo lagos da saniya insha allahu babu wai in bai yi gyara na taya ba to sai yi wani karamin gyara to amma a lokacin da yake rashin rashin isasshen wuri dole in suka zo muka lallaba da ma'aikata mu haɗa mu dai kore su su baro amma yanzu insha Allah wannan ya wuce ta bakin Alhaji Sadu Gulma a yanzu haka dai gwamnan jihar yobe mai malabuni ya kara bada tabbacin cewa jihar a shirye take don samar da fili da ake bukata don yin rugage na zamani don makiyaya ga abin da yake cewa tun lokacin da aka yi maganar shela na rigage tsarin rigage da gwamnatin tarayya take so ta a karkashin shugabancin shugaban muhammadu buhari jihar yobe tana ɗaya daga cikin jihohi da ta yi na'am da shirin saboda alfanun da zai biyo baya saboda wannan kasan mutane sun sa siyasa a cikin magana sun kasa fahimci alfanu da fa'idodi da zai biyo cikin wannan shiri to amma mu a jihar yobe a shirye muke mu hada hannu da gwamnatin tarayya mu ga cewar mun samar da rigage da duk abin da rigagen za ta tanada da dukkan alfanun da al'ummar mu na jihar yobe za su mora musamman mamakiyayen mu a shirye muke a ce mu ba da goyon baya mu ga cewa mun Uh, ba da gudunmawa sosai saboda harkan kiwo ya inganta. ta bakin gwamnan Yobe mai malabuni ciro manguji ba. A ƙarshe sai mu ji irin shawarorin da za a baiwa hukumar alhazai ta Najeriya dangane da yadda za a inganta ayyukan haji na baɗi ganin yadda a yanzu haka ana gabda kammala jigilan maido da alhazan Najeriya na bana gida. Dr. Musa Muhammad Mai Takobi shi ne mukaddashin shugaban masu ababen hawa na Najeriya kuma ga abin da ya shaida mana bayan komawa gida Najeriya daga Saudiya. Za a iya a yi shirin mai kyau, me ya kawo mutane da yawa suke zuwa international ne? Ai ya kamata sai a bincika. Abin da ya kamata ko mutane suke zuwa international ne saboda gurin kwanciya mai kyau da kuma inda ake din nan amina ake. In ka duba za ka ga shema A da A plus mafi yawancin mutanen da suke cikin gurin na za ga mu ne 'yan afirka kuma ma musamman ma 'yan najeriya da yawa me ya kawo haka saboda gurin nan yana mina yana kusa da jamra akwai abinci mai kyau ɗakunan nan gyararru ne akwai katifa mai kyau akwai iya kwandishon gashi nan dai akwai akwai akwai ɗin sana da yawa to amma in ka duba sai ka duba ga algeria ko morocco in ka duba za a ga cewa nasu ai ba su da irin wannan international din kuma amma gurin nasu a gyare yake sosai da sosai to in matukar za a ce an gyara namu wurin an tsabtace shi in ma wani kuɗi za a ƙara wasu duk ba za su tafi su je su ke kashe kuɗi a maganar international zuwa shema a ko a plus wane ne da shauransu ba ta bakin dr musa muhammed mai takobi masu sauraron mu da wannan muka zo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimakawa shirin musamman injiniyan namu ibrahim tukur kefi ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri